shaitan na inar rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin اللهم صل اللهم wala'anatullahi da'ima ala adaihim min al-awwalina wal akhirin to zamu shiga as-sujudu ala wancan satin mun yi abin da ake cewa ma yusjadu alaihi fi salati ko ma yasjidu abdu fissalati salati duk inai ma yusjadu mabni lil majhul da ake sujada a kansa fis salati a cikin lokacin sallah me ya kamata ka ɗora goshi akai in za ka yi <coughs> sujuda to shine sai yake ce mana ya kawo mana maganganun malamai na mazhabobin nan guda hudu da hujjojinsu da abin da suka ce a sujada akai to mun zo gabar da zai fara mana magana na a'imma sai ya zama ko in ce mazhabin Shi a kenan da ake cewa mazhabin iyalan gidan annabi sai yace sai muka tsaya to yau nan zamu tashi yake cewa in mutum ya koma na bayan zai ji nan joni nami yake cewa wa qalatil imamiyatu al isna ashariya mazhabar imamiyya isna ashariya ma'ana mazhaban mabiya gidan manzon Allah masu imamai isna ashariya isna ashar goma sha biyu alif ah, hasan husaini ali zainul abidina imamu muhammad bakir ulumi ja'far sadim imam musa al Kadim, ali rida imam muhammad al-jawad imam ali al-hadi hasan al-askari zuwa kan imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farjahu al-sharif ita ce ake kira da isna a shari'a wanda kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗa mun gani a wani zama da aka yi da Muawiya da abin da ya shafi su Imam Ali da su Abbas an kawo wani a cikin yana ganin abbas din ne yake cewa yana yaro ya taɓa jin manzon allah yana gayawa wani yana, yana ba su labarin cewa abin nan bayan ali ali na kai ne bayan ka kuma sai hassan bayan hassan ya jero yake cewa akwai imamai na shirya ga wannan al'umma guda goma sha biyu a bayana sannan kuma wannan al'umma ita ma tana da ta imamai goma sha biyu na bata bayana ya kawo sunan wannan sha biyun da muka lissafa yanzu ya kuma kawo sunan sha biyun na bata da suka wuce gaba ɗaya to mun yi a lokacin da ya shafi ina jin ko wafatin imam ali ko maulidi ne na imam ali mun kawo in mutum ya can duk zai ji manala ya tona mana asirin imaman bata guda goma sha biyu nasu da kuma imaman shirya to wannan aka ce isna a shari'a to su ne imamanmu dattin da kan imam ali salamu alaihi zuwa ka'im salamu alaihi ajalala ta'ala farja to shine to wa'anda suke biyayyar mazhaba masu biyayya ga wa'annan a ah, wakilai na manna Allah sun faɗa su kuma faɗin nasu ya zama taba'an li'a'immatihim ka gani ko suna masu biyayya ga imamansu a immatu ahlul bait in baka san su a imaman nasu ne jagororin ƴaƴan annabi alaihi assalam amince Allah ya tabbata a gare su sun faɗi wannan magana ne taba'an lahum suna masu ma'ana su ma haka suka ce sun yi wa imaman su biyayya ne akan magana da suka faɗa su imamiya innahu la yajuzu sujud cewa sun ce sujada bata halarta ba illa alal ardi sai akan ƙasa akan ƙasa ne kaɗai ya halarta a yi sujuda Shi ne yake cewa min turabin ita ardi a dunkule kamar muka ce miya kaga jam'i ne na ruwa to ardi a dunkule ƙasa amma ƙasa yanzu zai kawo mana Ya ce akwai turab turab ita ce normal ƙasa wannan da ake gani normal wadda ita ba turbaya ba normal ƙasa ha gani ko shi ne yace <clears throat> wa ramlin sai kuma rairayi shi ma an sai an rairayi irin wanda ake ɗebo a tankaɗe a kaɗe amma yan ramlu su rinka amfani da shi shi ma za ka ga ramlu rairayi daban da ƙasa an lura sai kuma mai wahasa sai kuma tsakuwoyi tsakuwa ita ma ka ɗauka tun daga kan yashin da ake yin abin da ya shafi me ake kira mata cokin ka san yashin filista daban shi mako? Mm. Yau ba zai iya shiga kamar layin ramul din nan an lura sai kuma wanda ake cokin to me hasa ya mai ɗan tsakoyin nan a ciki haka sama zuwa kan burji wanda ake zubawa duwatsun nan na kwalta a zo a bi ta da to hasaya hasaya hasaya ƙananan tsakoyi kenan to tun daga nan kamar muka ce hasa sai mu ce beza ta ƙasa an lura mm. jarin? sai kuma duwatsu yanzu ita kuma ta tashi daga tsakuwa ka san akwai wanda da ka gani ka ga dutse yanzu ba aka ce masa ɗauko ba ya ce ɗauko ɗan dutsen can to shi ma tun da ya kan wannan wanda za mu iya ɗauka ƙwaya ɗaya mu aje irin na kankara in ka je shago can majalisa wajen malam kabiru shagon dr jibrin wanda ake sallah dan mai kamar kankara na masu yankan farce suna gyara almakashi da shi to shi kuma yanzu za a fara dutse tun da ya kan wannan hajar shi ma abin da ya tafi ya sama har zuwa kan gonan dutse hajar al-aswad su irin na makka to ne to kama da wannan ta gani ko sai mai kuma wa hajarin aw ma ambatatuhu al-ardu ko kuma abin da ƙasa ce ta tsirar da shi amma ghairu ma'kulin wanda ba na ci bane wanda ba ci ake ba ba a sujada akan abin da ko da ƙasa ta tsirar da shi ba za ka yi sujada da shi misali ka samu wani mangoro sai ka yanka shi ko ka yanka ya dan faɗi sai ka aje ka ringa ɗora goshi a kai ko ganyen rama allura ko mutum ya sami kamar yadda akwai kankana ko mm. sai ka yanka ta a gani ita ma daidai yadda za ka rinka ɗora goshi ka yi ta kamar turba a duk wanda ake ci haramun ne a yi sujuda a kai an wala malbusin <clears throat> ko kuma wanda ake tufafi da shi shine a wani gun akan kawo a ce kotsun auduga shi ma wanda ake tufafi da shi shi ma ba a sujada a kai ne yake cewa wa yahtajuna ala zalika akan haka kuma suna kafa hujja shine ihtijaji wa juna. suna kafa hujja ala zalika akan wannan magana da suka faɗa bil ahadithil manqula akan hadisai al manqulati wadda aka ciro ta an a'immati ahlul baiti daga imamai ma'ana an karbo su daga wajen su ne su hadisan a alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare su su kuma daga wa su kuma an rasulullahi sallallahu alaihi a imma sun karbo daga manzan Allah su kuma shugabannin mazhabumin a imamiya sun karo daga imamai to a ƙarƙashin wannan hadisi ne suka ɗora cewa bai halasta ba a yi sujuda akan wani abu in ba ƙasa ba sai abin da ƙasa ta tsira ta tsirar da shi shi ma banda na ci banda wanda ake tufafi da shi sai ke cewa sallallahu alaihi wa sallama wa bima rawahu a immatul hadithi? sai kuma sannan sun dogara da abin da har wala yau limaman hadithai suka rawaito anis sahaba daga sahabbai radiyallahu anhum Allah ya Allah ya tabbata a gare su su kuma sahabban anin nabi sai karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'immatul ahadisi shine anan ma za a ga mana hujja wannan a duba sahihul buhari wannan a duba sahihul muslim wannan riwaya a duba a cikin ibnu majah sune a'immatul hadisi wanda aka sani a duniyan sunna amma za mu albaita akwai imaman hadisai su ma har wala again amma kaga ba a dogaro da su kusan sai dai a kawo <laughs> wayannan to shine ana cewa imam buhari imam muslim imam wani imam wani to nan dai imaman imaman shine yace to akwai dogaro da wannan hadisan su ma da su ma sun kawo bayan ma na imma din ka gani ko to shine sai yake cewa bima jara alaihi amaluhu ga abin da aikin annabi ya gudana akai wa amalihim da aikin su a imma din kowa ya yi practical annabi ya yi practical din abin da kuma imamai sun yi practical din wannan abin sai ya ce a tatsawuratil hasila fi sajara to sai kuma maganganu waɗanda suka faru akan abin da ya shafi ita sujjada tatsawurat kamar kana iya kiranta da ra'ayoyi ko tunaninnika ko maganganu ko mu ce mata cakwakiyoyi mu ce haka duk da ka iya kawo da cakwakiya shine tatsawurat ka san wani lokacin bahaushe yana a kalmar larabci to wannan magana ita ma bahaushe ya ta wani lokacin za mace ce in ta ɗauro baba ka gane eh, in ta dauro ma wannan to ta daura din da wannan ta daurin ne ka gane ko ta daure juyi in kabbata wani juyin ka lura to shine juye juye sai ta juye ta ko misali yayi to mutum ya zaba da Hausar da zai sa na ka kawo duk misalin nan magana shine ta dauratul hasila musaya ya da ta faru wani kira ta kan mu ce cakwakiya wani ya ce mun yi kaza ko to shikenan mun ce musaya ya wu alhasila wa da ta faru fi sajada akan sajada yace inna na idza da da ƙaƙinal nazara mu in muka zurfafa nazari tunani shine da ƙaƙinal nazara in muka zurfafa tunani fi hadhihi mas'ala a wannan mas'ala nara zamu ga annaha kadmar marrat bi iddatil adawar ta wuce da wasu adadi na adawar shi ma da adawari da tadawuri daya kamar daura ce ko akwai abin da ya shafi daura wannan ya kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to shine tadawuri shi ma haka yake da dawuri wannan yayi magana wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to amma nan tadawurin da ya tsara akwai magana annabi akwai magana a'imma akwai magana sahabbai akwai magana tabi'ai da kuma sauran maduni abin da shine tadawuri shi kuma nan za mu kokkoma mu tambayi wancan mu ji wancan me yace akai wancan me yace akai wancan me yace akai to shine tadawuri wata tsawurat wata tsawurat tadawwaran malhuzan kuma sannan an yi musayawu musayawi kuma malhuzan wanda abin a tsaya a duba alamadal usuri a tun tsawon zamani ibtida'an an asarar rasuli farko min asarar rasuli sallallahu alaihi tun daga zamanin manzon Allah aka fara <clears throat> irin wannan za a ɗauko mana daura ta sujuda lokacin annabi da yanda annabin yake da lokacin si imam ali da abin da ya yi gaba duk da aka mana yaya ake yin ta sai me wa ha mimma haka yake to wa ha kuma ita din mimma la'ibat fiha awamilut tagayyur <coughs> wa baduli <coughs> kuma ita jira tana daga cikin abin da aka yi wasa a cikinta la'ibar fiha ta tagayyuri aiki na cancanzawa shine awamil ayyuka na canji ma'ana an sa hannu a cikinta ita ma an sa mata hannu ka gani ko wata badduli da canje-canje kamala iba a bi maujudin kamar yadda ake wasa da duk wani abu saman mai mumkinin wanda zai yiwu a yi wasan da shi walamta kun tilkal awamil kuma wa'annan aika aika bari mu ce aika aika a nan wannan awamil wannan aika aika da aka yi ba ta kasance ba makasuratin ba ta alal ala katsa'i fil ijtihadi ba kuskuren ijtihadi bane ba ya jawo ta aw su'il fahami li hadisin ko kuma mummunan fahimta ga hadisi ka gani ko a wasannati. da kuma sunnar annabi a gana amma mata mana hadisi da sunna asan suna cewa ai hadisi sunna ko to na an ce ba mummunan fahimtar hadisi bane ba kuma mummunan fahimtar sunnar annabi ne sunna shine aikin da annabi yake ba wai ba su fahimci ya annabi yake bane ba suka kawo wannan juya-juya. a'a me dalili bal ya baka ba ne. bane la'allal bawa'id abin da ya jawo haka a siyasiyya siyasiyya siyasa ce ta jawo haka ka gane wasu ne ka sa hannu a cikin addini suka zuba siyasa a cikin addini shi yasa da aka cancanta komai da komai da komai da komai da komai ka gani ko kuma wata asbatil qaumiyya da ta'assubanci na bangaranci qaumiyya cewa ai mu wannan yan kaza ne wannan wani kaza ne wannan yan gari kaza ne an lura ta'assubanci na qaumiyya qaumiyya shine bahaushe ya dinga kawo da hausan hausan kataka ko baka ne shi kano ne baka ne baka ne ko ba zazzagi ba zazzagi ko abin da ya shafi ba haɗe ne irin wannan tsawuri na kaumiyya wani lokacin shi kansa yana hana ma addini shi yasa in aka ce haɗin kai na al'umma hatta a ƙabilance ko da an haɗa kai a addinance idan a ƙabilance mutum bai mai da kowa duk ɗaya ba halittun Allah ne wanda ya fi tsoron Allah shine nasa to akwai matsala an lura to shine sai to akwai tasiri a rula shi mana ta'assibanci na ƙaumiya wal ahawa da soyan san zuciya wal ahawa'i an lura da san zuciya gairin maradiyya wadda kuma san zuciyar nan ba yardajjiya ba ce ba a wajen wa a wajen Allah da annabi kada athara fiha aidan afruha kuma sannan tasirinta tabanta yayi tabo a ciki ma'ana tasirinta yayi tasiri a ciki ita son zuciyar ya yi tasiri a cikin al'amarin maganin da aka shi ma kan sujuda wala balik idza qulna duk ko da mun faɗa ba za mu gamsar da mutane ko ba za mu kai iyaka ba in muka ce inna na fi hini nara as-sajadatu zatil ahwali lokacin da muke kallon sujada ma'abuciyar ahwal ahwali shine halaye kala kala wa shara'id da shirɗoɗi khasa keɓantattuwa da ita fi bar'i tashri'iha tun daga farkon shari'arta shari'anta ta na'udu in muka komo fanara za mu ga fi ha a tagayyur za mu ga canje-canje a tadariji na mai hawa tagayyuri tadariji me tagayyuri jaridi wanda yace mana shay'an fa shay'an daya <clears throat> bayan daya hatta tan tan ko tun kalabu ila hali hatta koma a halanta mubayana wanda yake aka bayyana ta akai wanda aka gina ta akai haka ne ko lima kanat alaihi awwalan zuwa ga abin da ta kasance a kansa tun farko me shi yace wa yattadahu zalika hakan kuma zai iya bayyana bitta da buri idan mutum ya tadabburi ya tunani a tam cikakke fil ma'asuri a abin da aka rawaito shine ma'asuri an lura min adillatiha daga abin da ya shine adilla adilla <clears throat> abin da za a dogara a kai, an lura a dillata shari'a Ya gani ko wa tarihiha da kuma tarihin ita sujuda wa amalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yanda manzon Allah ya aikata was sahaba da sahabbai na tare da annabi wa tabi'ina da tabi'ai wa fatawal fuqaha'i wal mujtahidi da fatawar faqihai da mujtahidai wannan ɗaya bayan ɗaya shine shay'an fa shay'an da zai kawo mana sannan shay'an fa shay'an da aka ce mana ƙasa ko ram ko abin da ya shafi turabun ko abin da ƙasa ta tsirai shi ma ɗaya bayan ɗaya ne eh, bambancin nata in an rasa ƙasa sai me in an rasa wannan sai wannan in an rasa wannan sai wannan to haka za a biyo a ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai an ƙure yanzu misali kamar shagon da muke sujuda kan dutse kaga ai dutse bai kai ita ƙasa ɗin ba an lura bai kai ƙasa ba shine ƙasa ake so a rinƙa yin sujuda a kanta to wannan shine bari mu koma mu maimaita ko wa qalat al imamiyatu ithna ashariya madhaban imamiyya ithna ashariya kowa ya santa me ake nubi sun kawo nasu batun su kuma taba'an suna masu biyayya li a'immatihim ga imaman su a'immatu ahlul bait alaihi salam imaman ahlul bait amince Allah ya tabbata a gare su innahu cewa sun ce la yajuzu sujudi illa ala al-ardi sujuda bata halasta ba sai akan kasa. shine yake cewa min turabin na ce ardi meye bambancin ardi da turabu bambancin shine kamar miyahu da ma'u an lura in an ce alma'u to za a kawo ma'ul mutlaq ma'ul mudab ma'u kaza ma'u kaza ma'u kaza an lura kamar ita ma ardin an gana ma a ce ardi karbala ko to shine to saboda haka ita ake kira da turba ardi karbala to yace min turabin daga abin da ya shafi ƙasa wa ramlin da abin da ya shafi a rairayi wahasa da tsakoyi kama daga yashi zuwa abin da ya sama wahajanan da duwatsu daga irin ɗan kankanan nan abin da ya sama aw ma ambatathu al-ard ko kuma abin da ƙasa ta tsarar da shi gair ma'kulin amma wanda ba ci ake ba wala malbusun ko wanda ba a sitira da shi wa yahtajuna ala zalika kuma sun kawo hujja akan hakan bil a Hadithi da hadisai al-manqula wadda aka ciro ta aka karɓo ta an a'immati ahlul daga imaman a bait alaihi wasallam amince Allah tabbata gare shi su kuma sun karbo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare da iyalan gidansa tsarkaka wa bima rawahu a'immatul ahadisi da kuma abin da imaman hadithai suka rawaito an sahaba daga sahabbai radiyallahu anhum yadda Allah tabbata a gare su su kuma sun karbo anin nabi sallallahu ana wannan abubuwan ko gaba gaba gaba nan yawwa su kuma sun karbo anin nabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bima jara alaihi amaluhu ta yanda yaya aikin annabi ya gudana akan ita sujuda wa amalihim da kuma su ma yaya mai suka aikata akan sujada at-tatawwaratu laha tilati fi sajada misayan yawuwan da ta faru akan abin da ya shafi sujuda innana idza daqaqna nazara mu idan muka zurfafa tunani ko nazari fi hadhihi mas'ala a cikin wannan mas'ala nara annaha qad marrat bi iddatil adwar za mu ga ta girma ta wuce da adadodi na adwar adwar shine kamar wancan da nake kawowa maganganu ko kokkoma koma baya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to shine dai abin da za a fahimta wa tatawurat tatawuran kuma malhuza an samu tatawuri kuma ce cakwakiyoyi wanda cakwakiya da ta zamo malhuza wadda gata nan a cikin littattafai alamar usuri tsawon zamaninnuka ibtida'an tun inda ta faro ya ce min asar rasuli sallallahu alaihi tun daga zamanin manna Allah ka faro wannan cakwakiyoyi wa inna min mala ibar fiha ita tana daga cikin abin da aka yi wasa a cikinta da awamilar tagayyuri awamilar tagayyuri la ibar fiha tagayyuri tana daga cikin abin da ayyukan canji aka yi amfani an yi wasa da hankalin mutane a cikin sujuda domin ita ma in aka lalata ta to ba karamin yaƙi aka kan al'ummar musulmi ba tunda mun ji fa'idar me ma haƙiƙanin fa'idar da in mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa lokacin sujuda in ya samu wannan nutsuwar me ya alaƙarsa shi da ƙasar sai mutum ya shiga kabari zai gane wannan abun yawwa za ku samu sanayya ko ka in ka shiga kabari daman ta san ka an lura saboda haka in mutum bai sujada a ƙasa in na farko in kashe kabari ma ba ma da san da kai ba na farko ba ma da san da zaman ka ba saboda haka ganawa kan mutum ne da ɗan jariri ne da uwarsa an lura alaƙa ce in mutum ya sujada tsakaninka da ƙasa kana sujada bautar ubangiji ka to wata alaƙa ce har da tsakanin kaman jariri da babarsa ka gani ko to kaga a nemi yanda za a yi ka a raba ɗa da uwa ko yau to kaga shine to shine sai ke cewa <clears throat> mm, abin nan to sai ake wannan aiki na canji wata badduli da musaye kama la'ibat bi kulli mawjudin kamar yadda ake wasa da duk wani abu samu mai mumkin wanda zai yi a wasa da shi walam takun tilkal awamil kuma wannan aika aika ba bata kasance bane ba bata zama maqsuratun ta takaici ne ala khata'in fil ijtihadi ba wai kuskuren ijtihadi bane a a da kankan ne an lura ka san mutum ya kuskuren ijtihadi a nan matsayin zaraban go to wannan da ne aka kwana da abun aka canza wa al'umma au su ilfahami lil hadisi kuma ko kuma mummunan fahimta hadisi ba wai rashin fahimta an fahimci hadisin ka gani ko ya arifunahu abin nan amma sun ah, ba aka bane ba ah, to wannan ayar nake so in kawo wanda ake cewa sun mai harrifunahu min ba da ma qaluhum Eh, ya alamu suna canza ne um, ya alamu bayan sun riga sun fahimce shi sai su canza to wannan ne ya jawo canje canjen ba wai rishin sani bane ba kuskuren ijita ne bane wa sunna ba kuma rashin fahimtar me haƙiƙanin sunna annabi bane bal la'alla al bawa'id ta iya yi wa abin da ya jawo annan mutane suke wani aika aika bawa'id siyasiya ne siyasa ce ta banu banu banu wannan banunuwa banunuwa to inda ka wuce banu hashim kuma to ka banu duk wani banu da gabe ba banu hashim ba to ka banu an lura su da haka sai ya zama <laughs> mu shiga hankalinmu da banonuwan nan to siyasar banonuwa ne ta jawo wata asabatul qaumiyya da ta asumanci na qaumiyya shi dan gari kaza ne shi mutumin bawashe ne ko wannan balarabe ne ko wannan bature ne wal ahwa'i da kuma son zuciya gairar mardiya wadda shari'a bata karbe ta ba Kad atharat fiha aidan athruha tasirin son zuciyar ma shi fi komai atharat fiha athruha tasirin san zuciya ya yi tasiri a cikinta ita me ita wannan canje canjen da aka yi wa ita sujuda wala nubalik ba za mu ƙure abin da muke so mu faɗa ba ba gani ko idza qulna in muka ce inna na fihi nara as-sajra mu a lokacin da muke ganin sajada za ta hawalin tana da ma'abuciyar a hawali ne hali allura hali wa shara'inan da kuma sharda khasa keɓantacciya da ita tana da hali keɓantacce da ita kuma tana da sharaɗi keɓantacce da ita fi in tashri'a tun daga farkon shari'anta ita sujada an ga yanda ake an wanda aka fara cewa ya sujada yanda ya kamata ita yace to na'udu za mu koma fanara mu ga fiha at-taghirat in muka duba farko yanda aka shar'anta da muka da bai muka kalli kuma canje canjen da ya shiga a ciki an lura shine shi ke cewa at-tadariji mai hauhawa. hawa shay'an fa shay'an ɗaya bayan ɗaya hatta tun kalabu au tan kalibu ila halita sai ta juya ko kuma a juyar da ita zuwa halinta bayana na farko wanda aka gine ta akai lima kanar alaihi awwalan ga yanda take tun farko to wannan littafin da ya rubuto so yake gwada mana cin asalin sujuda da mu da muke sujuda akan turba a ake mana sharance sharance da wanda suke dada juda su akan komai da komai a tantance a gawaye mai gaskiya za a fede biri ake cewa ko habbindi to haka wannan mai littafi yake cewa har a koma bargo a gano ta wa zahu kuma zalika bi dabburi. kuma hakan ya bayyana amma idan mutum yana tadabburi sai ka yi tunani sai ka sa tunani attam cikakke fil ma'thuri ga abin da ake kawo maka na ruwayoyin ma'thuri shine abin da aka kawo na ruwaya na a'imma da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma su kansu sabai da tabi'i tabi'ina da tabi'ai din min adillati daga adilla na shari'a akwai abin da ake cewa da la'irar shari'a ko yawwa akwai kuma ilalar shari'i da ilalar shari'a mai dalili kamar ana cewa mai dalilin ka me hujjarka to hujjojin da aka kawo shine adilla wa tarihiha da kuma tarihin sujada a musulunci wa amalin nabi da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ta was sahaba da yanda sahabbai suka aikata ta wa tabi'ina da yanda tabi'ai suka aikata wa fatawa fuqaha da Fatoyin fuqaha malamai fuqihai Malamai fiqh kenan wal mujtahidina me bambancin fuqaha da mujtahidina Mujita dai su suke fitar da hukunci ko su kuma fuqaha wanda suka karanta risalar dai suka fahimci hukuncin. hukuncen malaman fiqh kenan ba muna da malam alani mai yana karantar da fiqh a wani to faqihin Kano kenan ko ko ka kihi yawa faqihin Kano ko an kihi <laughs> to da wannan kenan insha Allah to fuqaha kenan to akwai abin da ya shafi fuqaha akwai kuma mujtahid dai su ne su sun rubuta ita abin da ya shafi hukunce hukuncin. na fiƙihu wanda ya fahimta kuma ya iya ya ƙware ya zama gwani mahiru nan gani nan bari dole a bakka to shi kuma shine ake kira da faqihi fuqaha'u kuma jam'i ne na kama a ce alim ulama'u yawwa shine sa'id su'ada'u to wannan dada shine abin da yake shahid shuhada'u to jam'i ne na fuqaha'u shi kuma na faqihi to nan ne ina jin ko akwai tambaya na ga mana haruna ya danne wata kalma ko na tsallake a ni ne akan <laughs> okay na'am yawwa eh eh wanda ba a ci ba kuma wanda ake tufafi da shi ba ka gani wannan liba yawa kamar yadda na hannu da asali shi mm. suna kafa wajen samu su sa riga wai da adda gaji eh. to za ka ga imamiya nan gaba za mu tarar akwai inda ake cewa in rinɗi ya rinɗi bisa larura bisa larura wanda mama fata ta rutsa da mu to a mazamin imamiya an yadda mutum ya sujjada akan tufafi na abin da ya shafi kwatin ko kwatin ne na auduga ko mm. to shi anyan da yayi kaga yana auduga ne amma fa daraja wannan ziyarta kai bata kai wanda yayi abin da daga shi sai auduga daga auduga shi ma haka ai hawa hawa ne to abubuwan nan har na zuwa na ƙarshe na ƙarshe shine daraja ta ƙarshe na farko kuma shine ɗaukaka ta farko me na farkon ƙasa to waye zai so a ce bai je wa Allah da original one ba oko ai ya kamata a ce mun yi da Allah da original one haka ya kama da madagi to shine abin da ya samu malbus kenan abin tufafi yawwa ga mai hannu bai da asali haka shi ma mai sa tufafi na san wata rana mun taba aje tattakin ina ga wanda daga shine ma aka yi a tattakin da su shakturu suka shiga zariya da rawani ai an kara wani kafin waƙiya ko yawwa mai bin sa ne aka yi waƙiya to wanda suka shiga da rawani ne lokaci guda wani mabiyin shaidan gefe yana to wannan su kuma kaf kaga mutanen gaba girma ya kai kowa ce su zo da rauni wannan kowa dai magana da yake faɗa daban daban da suka shiga da rauni ana ta surutai ana ta surutai to shine can suna sai na matsa daga wajen ne ya samu wani kuma gefe su kuma suna wata magana shi ma to shi kuma sai magana ta dace da fiƙiu ne yake kawo batun masu sujuda akan tsumma da masu yi a hannunsu ba ta da asali wani ba Allah ne suna tattauna haka a gefe yana ce to ni wannan labarin ma bi mu wancan surutan da wasu suke wanda la ta kahu ma laysa laka bihi din nan ba zai masa tasiri ba ka gani ko to dada wannan shine saboda haka sujada akan wannan abubuwan sai da mun dage mu kamanta illa iyaka akwai kuma ta abin da ya shafi maslaha ko akwai ta maslaha ka san akwai wanda ko duk bayanin da zaka yi ba za a yadda ba kawai shi aka ke sabon addini ka kawo musamman idan abin ya shafi mahaifa ne to za a kyale su ko da a tabarman leda ne musamman a ce su baba ne neman ko kuma da su ake sallah a jan to kakkai wani goce goce ka tsaya kai sujjada ka yanda ake an daga maka kafa kuma ta yi kaman kayi kan ƙasa an lura amma ka kawai ba wani matsala sai ka jaji ba kanka ka dinga dab ka sujjada akan abin da ya shafi duk komai da komai to kai ma duk abin da ya gani daga Allah kaka samu damuwa an lura in baka da damuwa da duk abin da Allah zai maka to kai ma kai masa abin da ya ga dama ka san ku ai ya kamata a ce mu tsaya mu duba mu darje ko to shine insha Allah Allah ta'ala ya bada mafita yanzu za mu yada zango anan sai Allah ya kai mu gobe sai zan na'am kamar yadda aka saba kawo mana sanarwa da mm. akwai aure da wanda misali muna sanarwa ok to ok to wannan ne Na' <laughs> na ok bayan mun kammala abin da ya shafi karatu to shikenan insha Allah Allah ya kai mu gobe madalla to Allah ya ba da lada insha Allah